saboda idan ban gaya man haka yanzu ba na ma butulci malam abba hassan shi ne ya taba tambaya na malam ahmad na ce eh, ya ce akwai gaske a kan angulu na ce malam abba zan tabbatar maka da akwai gaske a kan angulu amma sai ka fara samun dukiyan kan angulu na zan ba mutanen duniya yanzu ya yi wata ɗaya yana samu yau zan bayar idan ka ji wannan ka yi idan karfinka bai kai ba ka bari babu lalle babu dole mun je muna zama muna zaune da shi ne a zariya muna hira yake tambaya ne sai na ce mala abu ni ba na son dogon bayani ka dogo kan an gudu ka kawo ya je kaduna hayin dan mani ya samu angulu a ɗaya kuma an samo mishi a kasuwan kurmi ɗaya kuma an samo mai a wayan kaba a can eh, kano angulu mai kafon wanda kafan shi akwai kafo na shi zai na yanka angulun da hannuna na cire kan sai na ce mai malam abu abun da nake nema da kai yanzu ka nemo mana microja microja wansu sun ce zai ba na ce ka nemo mana kuda gram ɗaya ne kai ya ce me za mu yi malam muhammad na ce kawai ba na son dogon magana ka nemo mun kan ya ce malam muhammad na yarda da allah na yarda da ku akwai kudi account ina miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas zan bular da shi zan bayar da shi kawai samun samu jan micro a aga da saka kawo mana micro microdin eh, kamar kudin mota tafiyar da dawa da kudin microdin ya ci miliyan biyu da naira dubu hamsin muka ɗauke microdin akwai wani eh, paper wanda wuta ba ta cinsa masu bandan kifi suna amfani da shi a cikin na saka microdin na bude kan angulu bakin angulu na saka a ciki muka je muka neman shuri shuri wanda itace ya fito a kai itacen yana rufe shuri sai na saka kan angulun da hannuna da zai yi mu yi bidiyo zan yi bidiyon tura duniya sai na saka a cikin shuri me muka zuba kan shuri ɗanyen nono lita hudu muka zuba muka ƙara zuba zuma lita hudu muka tafi ya ce malama wannan abun da kai fa na mene na ce ka jira ni ba na son dogon magana kai ne ka tambaye ni kuma zan nuna ma malinta secret zan nuna maka malinta ya fi ta zurfi kar ka kuskura ka yi fada da malami idan ka san rana ba ka san dare ba <laughs> ka gane ni kwana uku na ce mai malam ya sai na ce to tashi mu tafi a lokacin mercedes ne a hannun shi jlk ya siya naira miliyan goma sha takwas dubu ɗari biyar motar ma bai fi wata biyu ba a hannun shi muka je tare da shi jan mota ne muka je tare da shi nace ni gatarin abun tono muka tona ba mu ga komai ba muka sake tona ba mu ga komai wurin da muka aje muka tona ba mu ga komai ba sai na gata ta fuskan sai can ransa ya tashi na tsaya na tsaya kamar minti goma haka na ce malam ya ce na ce ka tona wancan kullutun abun fahimci a can kai ne ya jayin da muka sai kamata mu samu ga wurin nan ya danyi ba wanda ya ce, na ce ka tona da ya tona na gidan allah mai shaida na idan na maka karya a nan ba abin da za ka bani ba ka da abin da za ka bani ba ka da abin da nake so don allah nake ma magana don allah nake gaya maka wannan magana abu uku ne ke jawo dan adam mai karya ba ni da wannan abu uku in ka ji tsoro za ka yi karya domin ka tsira in ka yi kwaɗayi za ka yi karya domin ka samu abu in ka rena kanka za ka yi karya domin ka tsira ba a haifi wanda zan rena kaina a wurinsa babu sai dai in ji kunya ba a haifi wanda zan maka karya ba saboda ba ka da abin da nake kaɗinsa duk abin da kake da shi allah ya bani irin shi ɗaya idan ban da shi dan uwana yana da shi ka gani ba fiyon da nake tsoronsa saboda mai sanatin Allah ne yake busa mutum da shi yake cire Allah yake ba mutum shi yake kan dan adam ba zai iya yi mutum komai ba sanadi ne kawai in ya haɗu na amin na mala'iku zai sunan ne yake kai masu sai ba na tsoron mutum komai girman ka komai matsayin ka ne shirme ne Allah kawai na rike shi ne gaskiya muka tona mai gida abun mamaki ne fa zinare mai kyau da ya je da muka cire kan angulun zinare na yan mannuwa mai gida idan ka ji wannan bidiyo talla ka je ka gwada na baka hanya ka je ka gwada idan karya ne ka zo ka same ka ce malam mahmudu ka yi mun karya ni kuma zan baka zinare kilo goma idan ban baka ba kar allah san ga annabi na ga annabi a mafarki su sittin da biyu su sittin da biyu na ganshi a mafarki idan na maka karya yau kar allah san sake ganin sa idan ka je ka dasa kan angulu da microgen zeba a shuri da wannan haɗin da muka yi saboda rubutu ne akwai hatimin zanzon haska hatimin za ka rubuta rubutun kada da zuma ka fara zuba ɗanyen nonon shaniya sai ka zo ka zuba zuman da rubutun ya kasance kan angulun yana nan da micro idan bai yi ba ka zo zan baka zinare kilo goma kowane kilo ɗaya yanzu yana naira miliyan ashirin zan baka ina da shi ba fariya ba fa ba nuna kai ba fa Allah abin da ya baka idan mutum ya ji daɗi haka ne idan bai ji daɗi ba haka ne mai gida akwai maza fa mai gida akwai maza fa akwai wanda ba san mala alike talauci ba muka ciro gwaldin da ya gani sai ya sauna ya sujjada ya ba ubangiji girman su don bance ya yi mun sujjada ba ya yi raka'a biyu ya sujjada ya ba wa Allah girmansa ashe akwai sirri na gaske a duniya na ce mai rike wannan sirrin gaba ɗaya ma na baka har abada na karanta shi a ƙasar sudan shekara ɗaya da wata shida mai yana karanta wannan sirri sahara da babu ruwa ma kwata-kwata kwarai yi ka sha ruwa ka cire kishin ka ba sai dai ka ringa kurba sai idan ruwa ya kare kai matsala a gurin na karanta wannan sirri mutumin ba ma musulmi bane ba yahudi ana sudan ana kiran shi a wajen garamarab sunan shi ana kiran shi abal as ana sudan bakin shanu bakwai bakin shanu kuwa ya bakwai ka gane da kuɗi idan ka canja a naira zai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu banda noman da na yi banda wahala da ibar ruwan da na yi banda rigiyansu zurfi ne rakuma ne suke jan ruwan idan abun ya zo bakin sai ka juya da dabbobi shanayensa ya fi sanu duk kullum sai mun yi ruwa mun zuba shanayen a cikin wani dogon abu haka simintin da aka jera shanayen suna shi kullum karfe goma sha biyar sai mun je mun ɗebo don wannan sirri Ga shi na ba da shi a media isa dubu da idan ka ɗauka kai za ka san ashe dukiya rai ne za ka san ashe allah kan ba da dukiya ga wanda ya ga dama amma dukiya ma da hanyarsa idan baka san hanyarsa ba za ka taɓa samun cewa har ka mutu hanya ne wanda ubangiji yake ba wanda ya ga dama kan gudu ke da ya je auna zinare na gida allah yana jina shi ya sani malam abbas suna shi ya sani allo har yau har gobe yana amfani da shi yana cin kudi kowane wata uku yana canja mota kowane wata shida yana canja mota kowane shekara yana canja mota kuma ya alkawari daga lokacin zuwa har ya mutu kowane shekara zai gina masallaci fi sabilillah kowane masallaci ɗaya zai kashe mai miliyan sha biyar duk inda na ji inda ake neman masallaci fi saboda lafi idan baya samun kuɗi a ciki ba zai ji ba haka zalika ni na yi wa kaina har na gaji na gaya maka zan ta maka kaji hatimin tawadansa shi ne koyi ɗanyen koyin kazan gida idan ka zubar da farin ruwa akwai abu kore akwai abu yelo wannan ne zaka nemi guda goma sha tara sai ka saka karamin gungumi ka zuba siga a a kada da shi zaka rubuta hati ba da tawada ba ne da gida gol iya gol gol kuma ba mara kyau ba mai kyau da karkashin shuri zai fito zai zo yi mami saboda me yasa akwai micro micro duk inda yake yana jan zinare ne kamar mayan ƙarfe idan yanzu an ce maka nan wuri akwai zinare da yawa don allah ka nema kan ungulu ka saka micro a ciki ka binne a wuri ka ringa jika kasan kwana bakwai ka je ka ɗauka kan ungulu za ka ga zinare sun mummunna a jiki wannan babban sirri ne fa wanda na gaya ba malamin da zai gaya ba saboda malamai da yawa rayuwansu samu su komai tabbil nasu wannan ne ta za su gaya maka malami yana hawa manyan mota yana manyan manyan gini kai da kanka ka san ba su da wannan kudin ba su da wannan kudin da za su doka su ba malami malami ya gina gidan miliyan 150 wani kostoma ne zai kawo mishi wannan babu wannan kostoma idan malami ya dogara da kudin kostoma wallahi yunwa zai kashe wanda ba su yarda da kansu ba ma balle roƙon Allah kana yi wa mutum bincike kana ga ma zai ma musu kana ba shi itace ma zai ci anya wannan itacen zai yi mun kaza ai abun jikina yana da karfi fa haka za su gaya maka duk wanda a gaban kama ya shakka ta yaya rukun Allah zai mara yi? duk malamin da kaga yana da mugun kuji ko yana da mugun eh, manyan abubuwa kafansa yana ɗore akan wani abu Allah kuma yana ba wanda ya ga dama maganan nan ko ka yarda da shi ko kar ka yarda da shi ya riga naka in na sake hatimi ka ɗauka dan Allah yanda zan nuna maka ka yi shi idan bai ji ba ka zo ka same ni ni Muhammad ni ne na faɗa zan sake nuna ta zan baka zinare kilo kilo kilo goma idan baka san kilo ba sisin gol guda ɗaya ɗaya guda goma yanzu gul kuwa ya ɗaya naira dubu ɗari da dubu hamsin da biyar na dubai ɗin mara gole mai kai ɗaya mai kai ɗaya ɗin zan baka guda goma idan kai aikin nan saboda za ka siya micro za ka siya micro wasu sun ce zeba jan zeba gram nashi ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wani lokaci miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kaga ka kashe kuɗi da yawa angulu mai kaho ba za ka iya samun shi ba sama da dubu ɗari biyar kaga ka kashe kuɗi to zan maimaita maka kuma idan ka ɗauka kai sirrin bin ba ka zo zan baka sisin a goma ni muhammad ne na faɗa eh, in zinaren kilo ne kilo ashirin